Ƙungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta Interfaith Mediation Center reshen jihar Filato ta ja hankalin Majalisar Shari'a ta ƙasa kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotun ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'un da suke cin karo da juna don kaucewa tashin hankali a jihar ta Filato. Shugaban ƙungiyar a gefen addinin Krista Evangelist Joshua Ringsum ya ce jihar Filato ta sha fama da tashin hankali a baya don haka suke jan hankalin ɓangaren shari'a kar ta zame sanadi adadin rudani da tashin hankali a jihar. Wato mu a jihar Plateau mun iske kanmu a cikin fadace-fadace da yawa a baran baya kuma sai muka gani Allah a ikonsa yana taimakan mu muna iya fita daga cikinsu sai gashi kuma yanzu muka zo aka zo maganan tribunal wannan judgment din da aka yi wanda shi justice rutumi da wanda shi justice eh, md tukur suka yi sai yanzu kuma aka je appeal sai muka sake jin waje ya fara tasowa shine muka taso a shugabanan addinan nan guda biyu mu ce ma a mabiyanmu su bi doka amma kuma muna kiran su wanda suke da hurumi na shari'a su ji tsoron Allah su ji tsoron makomansu. Shi ma shugaban kungiyar a bangaren addinin Musulunci Imam Othman Abdullahi ya ce sun yi aiki tukuru don ganin al'ummar jihar Plateau sun fahimci juna don haka suke gudun duk wani abin da zai mai da hannun agogo baya. mun duba mun zauna mun ga waɗannan judgment da ake yi mun ga akwai kurakurai a cikinta abin da muka lura akwai conflicting na judgment ɗin. an je a court abuja an yi judgment na plateau north ita justice ta ce a tafi for run all parties should participate to kuma sai muka zo kuma muka ga order judgment kuma sai ana ce a'a an karbi matsayin wani an ba wani to kin ga akwai conflicting judgment a wajen saboda haka shi yasa muke kiran su masu shari'a su duba Allah su ji tsoron Allah Barista Isiyaku Barau na Sudan Chambers da ke Kwantagoro jihar Neja ya ce akwai matsala a harkar shari'a a Najeriya da ke neman gyara. Za ki duba cewa shari'ar dokokin mu da shari'u da alƙalan abin kawai munayoyi ne amma yana ga miki wani abu muka gani ba ka jin daɗi saboda za ka ga cewa ga abin da doka ta ce ga abin da kake gani yana bayyana a zahiri. To barista daga ƙarshe yaya za a warware irin wannan takaddama na da ake samu a kotuna? Za abu da aka mutum bai da tsoron Allah ya sani zai bi mashi abin da ya gada ma to abin da ke wawa kenan mu. sannan mutane na mutuwa da yunwa da talauci ba ta gaske ba. Yayin da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe ta buƙaci a sake gudanar da zaɓuɓɓukan wasu 'yan majalisun tarayya daga arewacin jihar Filato, kotun a ɓangare guda ta umarci hukumar zaɓe ne da ta kwace takardar lashe zaɓe na ɗan majalisar wakilai daga kudancin jihar Filato, Isaac Kwalu na jam'iyyar PDP a kuma baiwa John Dafan na jam'iyyar APC. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.